ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanninmu na kwantagora local government shugabanni na mulki da na majalisar malamai da na agaji da national officers malamanmu da suka zo a sheik muhammad lawal karaye daga salka da kuma malam abdullahi gidan dabi mahalata wannan majalisi a wannan masallaci unguwar nasarawa kwantagora kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraronmu daga jibois manara nigeria da kuma sunna tv kano sannan presti radio mina sannan landmark fm kontagora radio koro new busa da sauran kafafenmu na duniya maza da mata muna yi muku gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne bakwai ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da tara ga watan maris miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam insa alaihi salatu wassalam shekara uku, yan uwa musulmi yana daga cikin ni'imar musulunci da Allah ya mana karkashin wannan ibada ta azumi shine halartar majalis na wuraren da ake gabatar da tafasirai hadisi sahihi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum rahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده yan uwa musulmi ribar da ke cikin zaunawa a masallaci don bita alkur'ani wallahi ribar wato ba iya cewa ta yi yawa amfaninta ma Allah kaɗai san iyakai shi wato lada ta yi ƙima ta yi darajar da ba a ma fayyace mana a ce lada talatin ko lada dubu ko lada miliyan sai aka ci gaba da gaya maka siffofi na mutanen kirki salihai shine na farko natsuwa ku samu natsuwa saboda sautin karatun Alƙur'ani na biyu mala'iku Eh, rahama Allah ta lullube ku wa gashiyatumu rahama to wai cikin wannan hadisi wannan kadai ai ya isa rahama Allah ta lullube ka dalilin ba da lokacin ka na alƙur'ani ballantana gashi na uku wa hafatumul mala'ika mala'iku za su sauko daga fadan Allah su gewaye ku su buɗe muku fikafikai na girmamawa su ci gaba da zabga muku addu'a da iyayenku ai an yi arziki wata riba kuma mai tsada shine wadda karhumallahu fi man inda Allah da kan shi ya gaya wa mala'ikun da suke tare da shi cewa ai a wuri kaza akwai wani da wani da wani da wani wala Allah da wance da wance da wance ba abin ga sunan sun taru ba abin da ya tara su sai na kenan tunda Allah ya faɗi sunayen ku gaban wata alama ce na cewa kuma wata riba ce daban kuma ya ambace ku dalilin kun yi biyayya ga umarnin shi saboda ka ya musulmi ku gode ma Allah da ya yi ku musulmi kuma ya amince maku ku yi ma addinin shi hidima don wannan yawa da ka cika in kyamara Allah ta zo za a ɗauki hoton mutane to kai kana ɗaya daga cikin waɗanda Allah dai mamakin taruwa ku mamaki na gode maku mamaki kuma na nuna yadda da abin da kuka yi Allah shi yadda da mu ‘yan uwa musulmi’ karku manta yau ne larba ranar lahadin Allah ya kai mana rai da karfe biyan na yamma za mu ƙaddamar da gidauniya domin tallafa ma bayin Allah marayu maraye gatanka Allah za mu ƙaddamar da wannan gidauniya wasu daga cikinku wani dalili ya samu rubuta musu takarda wasu daga cikinku kuma sai dai wanda Allah ya taimaka ya kawo iya gudunmuwar shi ko mun san shi ko ba mu san shi ba kamar yadda ko wani bawon Allah wanda yake bibiya wannan tafsiri ya hana a faɗi sunanai ya fara aiko gudunmuwa a kwamitin tafsir ya ba su taimako na dubu ɗari biyu da hamsin domin hidiman wannan tafsiri kuma ya yi alkawalin Allah ya da ranar lahadi da za a kaddamar da gidauniyar marayu zai sake aiko na shi gudunmuwa ga waannan bayan Allah Allah ka hore muna yi zan da wani abu na jikinmu za a yi wannan alhairi in uwa yana daga cikin ƙaunar da Allah yake yi mana yake yi wa musulmi su subhanahu wa ta'ala shi ya fito ya ce maka ga wani abu kada ka yi abinda ya kamata ku lura shi ne ba irin wa'annan dokoki na haramce-haramce a kan wanda bai musulunta ba sai ka zama musulmi ne za a hana ka don Allah ya san sharrin da a cikinta babu alkhairi cikinta sai ka musulunta ne sannan ka zan musulmi sannan Allah ya haramta maka giya saboda Allah ya san babu alkhairi cikin shan giya sai ka dan musulmi ne Allah dai ce kada ka ci dukiyar marayu sai ka zama musulmi sannan a haramta ma kisan kai a ce karka kashe wani ko a ce kada ka yi sata dukiyar wani ko a ce kada ka yi shirka waɗannan dokoki ko a ce ka ka kyautata ma iyayenka in kai kahiri ne babu ruwan Allah ba ka da ƙimar da hika iya ce maka yi abu kada ko ko ka bar abu kada amma in ka karbi kalmar shahada sai Allah ya lura da cewa yanzu ka dan mutumin kirki don haka akwai abin da bai dace da kai ba to su ne zai kama karanta mana kaɗan-kaɗan har ya kai mu da su ashirin da biyar wani wuri ya ce ka yi rashin yin nan babban laifi ne wani wuri ya ce ka bari rashin barin nan kuma babban laifi ne to Allah ka shiryar da mu da aiki imani da aikin kwarai Allah rama ikira wala taqrabu zina subhanahu wa ta'ala daga cikin dokokin nan na suratul isra sura ta sha bakwai aya ta talatin da biyu sai ce wala ta ƙarabu dina wato mufassirin rahimahumullah suka ce ubangiji ya ce wala ta ƙarabu zina ya fi tsanani doka bisa ga ya ce wala ta zina marmakon ya ce kada ku yi zina ko ya ce kada ku aikata zina wannan shine asalin hukunci saboda haɗarinta, da muninta da illata sai ce kada ma ku je kusa da ita Shekul Islam sahibul ahadari rahimahullah ya bayyana kaɗan daga cikin abin da an ma'ana wannan aya sai ce wa ya harumu alaihi an nazaru ilal ajanabiyyati wa talazzuzu bi kalamiha yace an haramta ma musulmi da ya balaga saurayi ko budurwa an haramta ma musulmi ya dinga kallon matar da bata halatta gare shi ba manisanci yasa ga izini ajinibiya na biyu ya ce ko kuma ko da baka ganinta wani dalili ya sa kana iya yin magana da ita ka ji daɗi kudi bisan da an ka rubuta hadari yanzu bana ya kai wajen shekara ɗari hudu amma kuma mai ahadari Allah ya mai taufiki kamar ya san akwai wani zamani ta he wanda za a dinga waya da mata ana jin daɗin hira da su alhali ga shi mun zo yanzu tsakani da Allah mu namu zamani wannan aya wato ta fi haɗari bisa ga nan da suka wuce baya domin zamanin da su annabi sallallahu alaihi wasallam suke rayuwa wato ba abu ne ma mai sauki ka ga mace ba mu kuma yanzu ga sunan kaman jamfa a Jos talabijin ɗinmu su sune. kasuwa su asibiti su ne titi ma titunan mu duk su ne an tambayi aisha radiyallahu anha game da alkhairin mace ta ce Allah tara rijalan wala ya rauna ha. mafi alkhairi ga ɗiya mace dai shi ne, kada ta ga madaje kuma kada madaje su ganta yanzu namu lokaci su subhanallah ya yi daidai da lokacin da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da a cin wani lokaci wa'anda mutane mata ke dinga tafiya tsirara an tambaye shi ya mace ke tafiya tsirara sai bayani akan yadda za ta sake sassan jikinta sa sutura mai mace jiki eh, abin nan kuma ba wani lokacin da wannan hadisi yake da ma'ana hiye da namu zamani <clears throat> saboda haka kalmar love ka tirka soyayya da yarinya i love you babu aure tsakaninku amma kuma wai masoyiyarka ce wannan addini ya haramta shi wajibi ne ga iyaye su taimaka su ɗauki matakai saboda takaita watsuwar zina a cikin ƙasa idan zina ta watsu a cikin ƙasa to babu shakka ko talauci zai watsu a cikin al'umma ƙauli na gaba sai ce idan zina ta watsu a cikin ƙasa to Allah zai zai tawaye tattalin arzikin al'umma saboda ka ya musulmi lalle ne zina ubangiji ya haramta musulmi ya yi zina tana cikin manya-manyan kaba'iratid dunub saboda tsananinta bangiji ya haramta ka auri mace mai bidan maza ko an haramta mata ta auri namiji mai bidan mata ma'ana eh, mai zina aure ma da a shari'a an ce kada ka auri irin wa'annan kamar yadda ya faɗa suratul nur yace الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين wato cikin abin da ma yake da tsanani a cikin wannan aya shine a dai mutum mazinaci ne ya shahara da fasikancin bidan mata ko kuma mace ta shahara da fasikancin bidan maza to kuma wani dalili ya sa ɗayansu na son ya yi aure to in namiji ne kada a ba shi aure sai dai a nemo mai karuwa a ɗaura mai aure da karuwa ko kuma a ɗaura mai aure da anniya mushirika sai malamai suka ce kenan akwai alaƙa ta ƙud tsakanin mazinaci da mushiriki sun kusanci juna da alaƙa domin ga wannan aya ta zo ta yi maganan kada ya aura sai mazinaci a uwa ta yi ko mushirika kada ta aura sai mazinaci dan uwanta ko mushriki ya nuna akwai wani abu na makarana na biyu ahlul ilm suka ce adibi tausayin ubangiji saboda tausayi ne ana kira ne Allahu latifun bi ibadihi ana kira ne a rahman kuma akan kira shi a rahim daga cikin sunayen shi ana kiran shi al rahim amma tare da wannan suna na ubangiji subhanahu ta'ala da ya dawo ya duba harkar zina tausayin da an gare shi ga yaro karami wanda bai balaga ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yaro wanda bai balaga ba an ɗauke mai alƙalami wannan duk hanya ce ta saman makaramin yaro tausayi na shari'a kada ya samu matsala tun da ya ta yi a fara rubuta mai zunubi to bayan ya balaga kuma sai da mana bai yi aure ba ubangiji yana tausaya mai kwarai da gaske amma duk da haka sai da Allah ya ce in an kama shi ya yi zina to wallahi a yi mai bulala yana cewa sai ubangiji ya ce ya budurwa ko madinaci saurayi idan sun yi dina an kama su da dalilai ku yi musu bulala nawa a ta jalda ku yi musu bulala ɗari-ɗari ai bulala ɗari kan ƙanan mutuwa ce kuma ba wai bulala ta kotu ba bulala ta ƙwarai sai an ɗaga hannu sama a aji ku dibiyan da ake tosaya masu amma kuma kadibiyan da subhanahu wata'ala ce a bulale su bulala ɗari kuma ba ma bulala goma sha biyu ba mu muna firamare in yaro ya mugun laifi sai ka ji an ce a mai bulala goma sha biyu sai mu ga abin da yawan gaske to gashi in yayi dina an ce a mai bulala ɗari balma suna cewa ta yi hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ah, wadda ya aikace ita ce in ya taɓa aure ko da da kwana ɗaya aure to in ya yi zina aka kama shi da dalilai da shaidanni ku dibiyan da Allah ya hana kisan kai ku dibiyan da Allah ya sa doka game da kisa amma ya ce in dai ya taɓa aure ya yi zina kuwa Allah ku je ku kashe shi kuma Allah ya ce in kun je kashe shi fala ta'khudhukum bihima وليشهد عذابهما طائفة من Kuma ku كدبي wani ikon Allah ubangiji ya ce ba wai ku bulale samaruka daga cikinsu ba samarinsu ko kuma ku jehe wanda ya taba aure mahusini. maganan ma ka ji tausayi a ranka laifi ne falata a hudukun bihima ra'afatun fi dinila kada tausayi ya kama ku a cikin zartar da hukuncin Allah lokacin da kake yin bulala wallahi karka bari zuciyarka ta ji tausayin shi buge shi in jiwa na ɗauki dutse kwamas soshe mai kai wallahi karka ji tausayi ne subhanallah amma da sharadi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kuna da cikakken imani kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira gaskiya ne to kada tausayi ya kama ku wurin dattar da hukuncin Allah kenan wurin aiwata addinin Allah don haka yace wala ta'khudukum bihima fi ra'afatun fi lahi ma'ana fi lahi ma'anan shi a cikin zartar da hukuncin Allah ala la bisa zartar da hukuncin Allah wallahi aikin Allah ne Allah ya ce a yi shi ya halici abinai kuma ya ce a jehe shi wato kenan bai da amfani a cikin rayuwa cikin al'umma babu al khairi cikin bari ne shi ci gaba da rayuwa zai bata gari gaba ɗai kun san gari idan ya lalace eh, da haraka fasikanci zuri'a ta gurɓata shagu suka yi yawa to ba za a zauna lahiya ba domin yana daga cikin sharaɗin da zai sa wani dinga ɗa'a ga wani ya dinga jin tsoron wani shi ne samar da shi ta hanyar aure idan an samar da shi an haihai ta hanyar aure to zai dinga ji ga zuciya ta bayan ya balaga cewa yayan shi yayan shi ne kawun shi kawun shi ne baban shi baban shi ne amma idan ba ta hanyar aure ya zo ba babu wannan tsatson jinin zumunta a cikin zuciyan shi don haka ba zai ji magana kowa ba sai dai Allah ya kiyaye dai ya zama hatsabibi zai iya kashe duk wanda ya ga dama ba zai ji tausayi ne ba saboda haka yasa eh, zina subhanallah shi yasa akwai wani hadisi wanda yake shi wannan hadisi ba sahihi bane asali ne amma ulama rahimahumullah sun ce tahzir din da ke cikin hadisin nan abin lura ne shine idan mutum yana zina to zai haɗu masibu guda shida da fitintunu guda shida fitina ta farko guda uku ne a duniya shine abu na farko za a jarabe shi da mugu-mugun talauci idan kana aikin gwamnati kaurin gumi biɗan mata to anytime ana iya korarka daga ma'aikatarku anytime albarka tana iya cirewa cikin aikinka na gwamnati ya zama na kana samun kuɗi amma ba su albarka haka in kana kasuwanci karin gumi biɗan mata to Allah zai cire albarka cikin kasuwancinka ba mamaki ka yi gobara ba mamaki ka tsiyace ba mamaki wani dalili na fitina ya same ka ko cikin zuri'anka Allah ya ta halin ko siyasa kake in kana da ɗan mata to kana cikin haɗari wallahi ko wani irin wulakanci da rashin nasara duk kana iya haɗuwa da ita akwai rashin nasara ga zaɓe hukunci daga Allah akwai rashin nasara ga zaɓe azaba daga Allah saboda wani dalili yasa Allah ya maka haka don ya adabtar da kai haka nan hasara a dukiya haka rashin lafiya wa haka da saboda ka musulmi da Allah sai a duba a yi hattara a yi takaɗanɗan alfasha aikata tana sabbaba shururutocin da ba su da magani asibiti idan mutum na biɗan mata to zai iya samar da ciyo because uh, mani idan maniyyar namiji biyu suka haɗu ga jikin mace ɗaya ba tare da an yi filtarin na ɗayan ba an tace shi abinda an tacewa shine haila shi yasa an saki mace kenan shari'a ba ta yi ta yi aure ba sai ta yi haila uku wannan haila uku likitanci ne na Allah sai gyara mahaifarta ya wanke ta hanyar mani ya goge tsohon mani na da na tsohon mijinta haka nan kuma in mai gidanta rasuwa yi musulunci bai yadda ta yi aure ba sai ta yi takaba tsawon wata hudu da kwana goma a wannan lokaci ubangiji cikin ilimi ne na gaibi ya gano cewa duk wani abu na dattin tsohon miji Allah ya riga ya ƙone shi sannan ta aure wani hakanan idan zina ta yi tana budurwa ko tana badaura kada ta yi aure sai ta yi istibra'i jini ya fita ta yi haila ɗaya an ta samu tabbacin cewa ba ta da juna biyu zamani ya ce ko kuma a yi ultrasound ko a yi mata awon jini don a tabbatar da babu ciki a jikinta wasu na ganin da gaskin ahalul il malamai zamani suna ganin ai makasudu shari'a a ƙarƙashin usulul fiƙihi usulul fiƙihi usul ma'arifatu dalil don haka kenan in an samu hujjat ana iya yi mata au ta hanyar jini don a tabbatar da abin da mahaifata babu babu ciki da ita ana iya yi mata aure ko ba ta yi haila ba ko kuma ai mata ultrasound Eh, injin ya nuna cewa babu komi a cikin cikinta ana iya ɗaura mata aure ko kuma a yi abin da aka samo da shi daga fuqaha shine a dai bari hata ya haila ɗin la'alla la shakka huwa ahsan amma kuma ku ga ikon Allah wurin zargi ba a yadda da zamani ba duk abin da ya shafi zargi shari'a ba ta yadda da hanyar zamani ba misali ka aihida sai ka ce da kai da ɗan da matarka ku je asibiti a yi muku awo don ka samu yaƙinin cewa ɗan nan naka ne ba zina ta yi ba wannan haram ne wannan investigation shari'a ba ta yahe ma ka yi ba don ya zama abin nan ta tajassus ya zama leƙen asiri wanda zai zubar da mutuncin ita uwat ko kuma ka ce ah, abin nan ana zargin ta yi zina kana tumata da ta yi zina don haka bari a tahi a yi au don a gano wannan duka ba a yi da ba sai dai in ta kai ta kai ta kai nan ta kai can to shi kenan ku bi hanyar da ta shari'a shi shine li'ani yan ɗaura muku aure ku je kotu shi kenan Allah ya ta halin addinin musulunci ko ka ɗauki hansa ɗinta ka je wurin kamfani na mtn ko gulo ko wani zen wa haka da ka ce kana son a bincika mata shekara goma da dawa-dawa ta yi magana a yi ma rikodin a kawo ma kun san ana yin wannan domin shi handset bai da hikima abinda amfanin handset shine ne ka yi magana da ba ta asiri ba shi ɗaya amfani ne idan ma magana ce wadda kana iya yin ta cikin kasuwa amma in dai za ka yi magana da handset to shekara hamsin dari a baya a gaba to ana iya zuwa duk a tattaro maganganun da ka yi a sa kowa ya jiya wani abu da ya kamata ka sani shine duk sanda ka kiri wata mace kai shirya da ita inda za ku haɗuwa ka yi zina da ita to akwai mutum dubu da sun ka ji magana da ka yi domin wannan muryar da ka ga kana yi da wata ko da wani wani ne a akwai wurin injin yana hada murya ku kai da ita saboda haka kana magana yana ji yana jin abin da kuke yi sauraka wannan ba wata hikima ba ce shi yasa a yanzu in kana son ka yi magana ta siri da iyalinka ta siri da iyayenka ta siri da hukuma ko da wani to sai ka yi amfani da whatsapp sai ka yi mai whatsapp to in Allah ya so akwai sauki a ciki shi ma dai sai da takaɗanɗan amma wannan waya da kuke gani kuna ta yi ka ta zuba asirinka da plan ɗinka na dukiya ba mamaki akwai wani can kusa ga injin yana jin muryarka na kasuwancinka sai ya turo ɓarayi abin sai ya baka babaki Allah ya sauƙaƙe yana daga cikin matakai da shari'a ta zo da suna hana zina shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan yara sun kai shekara goma a umarce su da sallah kuma a yi musu duka in ba su yi ba sannan kuma ce a raba wurin kwanciyarsu to raba wurin kwanciyarsu yana cikin ma'anan wala ta taqrabu dina kada a bar yara ko da uwa ɗai uba ɗaya suke in sun kai shekara goma kada a bar su katifa ɗaya su dinga bacci kada a yi shaidan haɗari gare shi saboda haka a raba numfashi tsakaninsu baya ga wannan kuma suratul ma'ida Bangiji ya haramta tirka soyayya da matar da ba matarka ba ko ka tirka alaƙa da ita na gayu da gayu ko don makaranta ko wani abu ko ma irin wasannin nan da ake a ɗora dibin kanyarka a ɗora cewa ai matarka ce wannan wasa haramun ce wallahi haram ce ba ba ce, wallahi wasar ta wuce haddi in ba kai hankali ba sai ta ɗora ji a zuciyarta magana nan hakaman gaskiya gaskiya saboda hankalinsu kaɗan na ne yana daga cikin matakai da ya kamata ku ɗauka shi ne ku yi taka tsantsan na amfani da talabijin kala-kala a cikin ɗakunanku da son samu nema da bai kamata a ce zamani ya dawo ana sa hotunan hatta malamai masu tafsiri a talabijin cikin ɗakunan mata lalura ɗai ce ta zamani ta tilas don wallahi mace da kaka ganinta tana iya fitinuwa da mutum don shi bature cikin ƙa'ida ta yi ba yahude da ya ƙirƙiro talabijin to ta shi ne ka ci kwalliya kafin ka shiga talabijin shi an dokarta a duniya ko da talabijin ce ta wa'azi sai sa kake gani wani malami in ka gan shi a talabijin ko kai da annan namiji sai ka yi sha'awar gaye ne to kyawa kai da kanka ya birge ka min babu aula ballantana turawa da ke tsiraici kuma ga su jawur kuma ga sun hito da ɗan shautinika gajeren wando da jesi kila suna ƙwallo kuma ku lura da wani abu mace tana tsananin son wanda ya shahara ku yi hatara idan mutum ya shahara to mace tana son shi ko ce aka yi kai shugaban agaji kake kawai na kwantagora local government to mace na dan kuri wai mijinta shi na ayi miji na shugabansu tana wani doro balle a ce mijinta shi a shugaban kungiya balle a ce shi aka da shi aka da saboda ka abubuwan sai an ɗanyi taka tsantsan saboda haka kamar da yadda Aisha ta faɗa da Allah sai a rage kara kaina daga cikin hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta keɓantuwa kuma nassin ƙur'ani ya nuna mana lalle komi imaninka in kana keɓantuwa da kai da mace daga kai sai ita ka. to ko dai ita ta fitinu ko kai ka fitinu kai wannan a cikin hadisi kuma ya ishe ku hujja suratul yusuf inda Allah yace wara wara wadatu lati wara wadatu lati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqat al-abwab wa qalat wa qalat hal jalak qala qala ma'ad Allah innahu innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la idan kun ba saboda rashin lura da irin wayan nan a tarihi da kuma dalilai a cikin ƙur'ani sai muna barin yaranmu masu biɗan eh, sarakunanmu masu biɗa ‘ya'yanmu aure sai ka ga ai wannan ba komina ba sai ka kyale shi da ita wani lokaci yana ɗaukata mashin ya kai ta asibiti ko ya kai ta wani wuri kenan suna iya keɓewa da juna shi kuma lokacin aure bai yi ba wani lokaci ma sai a ba su halo kowa ya wace wani lokaci sai a yadda ma ta te ɗakin shi ma subhanallah saboda ka nan inda hayya da mana annabin Allah ƙwaya ɗaya rasulullahi annabi ɗan annabi ɗan annabi ɗan annabi annabi yusuf annabin Allah baba ne yaqub annabin Allah kaka ne ishaq annabin Allah kaka ne isma'il annabin Allah kaka ne annabi ibrahim annabin Allah amma kuma shi bai yi sha'awar matar ba amma saboda zama ne daki ɗaya tare da ita suna keɓanta da juna yau da gobe yau da gobe kai wallahi shi annabi ne Allah ya tsare shi saboda yana cikin ma'asumai amma ita yi Allah bai tsare ta ba don haka yau da gobe wadatu sai ta neme shi allati huwa fi baitiha an nafsi ita wannan mata da yake ɗakinta ta neme shi don Allah ya ƙara tsarkake rasulu alaihi salatu salam cewa shi ba shi ba ne duka biyunku dai ba a son wani ya fitinu da ɗayan saboda haka balle 'yan matan yanzu masu ci suna ƙoshi eh, da samari eh, wayanda yake kullum suna kallon talabijin eh, fim na India, suna kallon fim na Amerika. ana maji na gaba gare su suna gani a fim subhanallah ya za a yaro mu malaman firamare ne ko wani malami da ake kiran shi fiwa dami yana cikin littafan da malaman muska karantar da mu education 1970 a cikin maganganun shi ya yi magana akan cewa yaro yana ɗauka abin da na ke gani we learn by seeing muna koyo ta hanya abinda muka gani ko muke gani saboda ka yasa idan kana shan sigari gaban ɗanka turan da baka nan kai da ƙonu ko wani da masane ko malamin firamare sai ya ɗauka hijiwai a ciki ku dubi dalilin abincin ku abincin da aka ware matsoho mai gida shine aka ware ɗiban ma kowa a gida amma duwa da yaro ya ci ya ci ya ƙoshi in ya taho wurin ubanai sai ubani ya ce ko kana ci sai ya ce in mm. saboda shi gani ka duk abinda ubani ka yi wani abu ne daban don haka sai ya ci sannan ci ya ƙoshi ji duk iri gudana eh, saboda haka wannan yana cikin fitintunu yana cikin abin da ya sa zina ta watsu again bayan yahudawa da nasara, duk da yahudanci ne ya kawo mana wannan shine rashin aurar da yarinya cikin lokaci kun san ba manta ba ko da aka ba da mulkin kai eh, lokacin muna yara dai har zuwa mu je sakandare yarinya da an haihe ta za a kama mata miji ko da zarar ta ɗan taso sai a ɗaura musu aure za a ga yarinya ma budurwa sai ta fara kwana ɗakin uwayenta amarya ce fa amma ɗakin mahaifiyar dattijo mahaifiyar miji take kwana har shekara bakwai wasu shekara uku saboda bata isa kwana da da mijin ba kuma gudun kada shi gaza haƙuri tun da matar shi ce sai ta ɗora kwana wata ma ɗaura aure sai ta koma gidansu kamar fulani an ɗaura aure da dare sai ta koma ɗakin uwarta ta kwana kwana biyu a dawo da ita sannu sannu dai munawa ka Allah sai ga ciki sai ya ganta da ciki rako-rako cikin gudun nan fa saboda haka kamata yi a ci gaba da kun ga turawa sun lashi takobi cewa ba a yi da aure da yarinya ba dole sai ta yi ilimin zamani ta yi ilimin boko abin mamaki kuma in ta gama skandare an matsa ma sai ta je tertiary institutions ta je coe ko ta je university ko polytechnic ko wani abu kuma da ta je service na nysc kuma an yadda a kai ta garin da ba ta san kowa ba ji wannan bala'i ni ya kwanta gore ce sai a yi postin inter service inugu babu wani wanda ka biyowa na ɗan kwanta gore ban haka ba ta ganin kowa balle ta ji kunya sai bature da sun gama course din nan sai bature ya dauko kororon roba sai a bata kororon roba shi an bashi ita an bata kenan babu ɗaukar ciki ba ta gani uwarta kusa ba ta gani ubanta balle wanta balle kananta kuma ba a tana dama kowa ne NYSC mata nasu ayyanannen wurin da suke bacci ba a yi wannan ba cakuɗe mafi yawa akwai ɗaki guda maske kwana in sun je wani gari to jama'a ya za a yi ba a yi fitina ba magewayi guda kuma ƙato ya taho daga bayelsa daga jerin wando ko taguwa bai da gudan tiƙeƙe da shi diyakka tana kallo ne ya ɗaura tawul ga wuya yana buroshi saboda haka wannan yana cikin hanyoyi da kuma rashin yin addu'a wurin jima'i addu'a dai tun farko wurin ɗaurin aure an ɗaura aure a yi addu'a to da yawa ma wurin ɗaurin auren in ba ka kai ɗaurin auren ka wurin malamin suna ba auren ma ba ingantacce na ba assalamu alaikum malamman cewa alaikum salam. na ga iri gare ka ce to an baka to a kawo salati goma goma don Allah an daura aure na ga iri gare ka an baka ce irin dawa amma yanzu ahali suna da yawa sun gyara wa'annan kurakurai in ka ce ka ga iri zai ka fito kayi bayani ni suna nawa ne kuma wani ya turo ni in wakilce shi ya ga mai suna wance ba wai iri ba mai suna wance yana son da aure in ka yadda ka auren mai da ita bisa suna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wali sai ce ni ko suna na wani ni ne waliyin wance bisa roƙon da aiko ka gare ni na amince na aurar da ɗiyata wance ga ɗanka wane bisa suna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kan sadaki da kuma an biya jama'a kun sheda na amun sheda amma ka zo ka sheda zur na ga iri ina so to ai iri kai ko an baka to irin menene ka sheda zur ta ce kun shaida ɗaurin aure ina kai shaida ɗaurin aure na farko wa ka sani ya yi aure na biyu wane ne an ka ba auren wane ne ya ba da auren waye zama wakili an goye zo da kai ne ko turu waye ka ce ka yi shaida shaida zur kenan saboda haka duka wannan kyautata addini da koma ma ilimi da rage gargajiya cikin mu duka yana taimakawa ga samun 'ya'ya da zuri'a masu albarka to Allah kai mana albarka kai wa zuri'a mu albarka yana daga cikin illar zina eh, tana cire haiba tana cire kwarjini idan malami yana da ɗan mata ko malamin addini na inda yana da ɗan mata to ko ya yi karanta ima mutane karatu karatun bai tasiri ba zai yi ba haka nan in basara kenan haka nan in wani gwamna ne ko wani ɗan siyasa sanata ne ko wani babba ne a gari amma yana biɗan mata sai kaga an cire ma mutanen gari jin nauyi nai sai ga bai da ƙima ga idanun talakawa saboda mi saboda wannan hanya yana daga cikin illat zina tana rage tsawon rai a duniya idan mutum na bi ɗan mata bai cika daɗewa duniya ba a in jamo ya kama yi kaka to ko jamo bai kama shi ba mafi yawa mutuwa fuju'a mazinaci yana cikin mota yana jawo mutuwa fuju'a Allah ya sauƙaƙe sannan akwai fitintunu uku da suke samun ah, abin nan mazinaci na farko mummuna cikawa ranar da kun san cikin abin da alkhairin duniya shine in za ka bar duniya ka bar ta da kalmar shahada hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda magana ta ta karshe ta dama kalmar shahada zai shiga aljanna hadisin abdullahi bin umar ko bin mas'udin radiyallahu anhum to in kana bidan mata yana da waya ka ta mutuwa ka samu ikon yin kalmar shahada wato an daure ma gindi kenan sannan yana sabbaba azaba kabari da dawama cikin wuta ko shiga wuta Allah ya kare mu to akwai wani abu wanda ba officially hadisi ya zo da shi ba amma dai akwai wani larabci cikin buguyatul musulmi na wannan larabci ya jingina shi ga hadis a sheik rahimahullah kuskuren da ya shi ne jingina magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da man hadisi maudu'i ne bai inganta ba cewa duk wanda ya zina za a yi zina da ko da ga bangon ginin gidanai kenan in ka yi zina za a yi zina da mataka, ko a yi zina da mahaifiyarka ko a yi zina da ɗiyarka ko dai bangon gidanka wani hilabe hidan goga haka nan sheka to maganan tana da kyau illa ta kawai jingina ta ga hadisi menene akyawanta shine ayar qur'ani da ke cikin suratu maryam ta zo da alama mai kama da haka ya ukta harun ya ukta harun ma kana abuki wa azawin wa ma kana ummuki bawiya ya ukta harun yake ya uwa harun ma kana abokin mar'asawin ai babanki mu iya sanin mu dai wallahi babanki ba dan iska bane babanki ba fasiki bane wa ma kanat bagiya mahaifiyarki kuma ba ai iska bace ba ai dadiro bace ba ba karuwa bace dama da hagu baki gadizina ba to ya an kai maryam ga da ba ɗaura miki aure ba abin hamu ya daure mana kai to shine sai malamai suka fahimci cewa a shi kenan wato ana iya gadonta ana iya gadon zina ga uba ana iya gadon zina ga uwa amma an yi gadon zina ga mace yana yi wa uba ɗan iska ne amma ɗiya ne su zama bayan iska ba ne don mi don bai a sha nono ba amma in mace mazinaciya ce to ɗiyan da ta haifan maka sai dai Allah ya kiyaye Allah halin ko ta hanyar waya ko ta hanyar talabijin ko ta hanyar keɓewa da juna ko ta hanyar sakin huska da sakin al'aura da menene bangiji da ya ce wala ta karabu dina kada ku yi kusanci dina bi ma'ana ku ɗauki dukkan mataki wanda zai hana ku ku je ku auka zina ita zina fa in ta in an yi ta za a ɗiga maka tawada a zuciyanka in ka sake yi a sake ɗiga wata tawada baka a zuciyanka in ka ci gaba har ta kai lokacin da zuciyanka gabaki ɗaya za ta rine tun kana yi kana jin ranka ya ɓaci ka sabi Allah har ma ka dinga jin ƙaiƙai in ba ka yi ba har mutum ya kai shekarun da bai iya zina amma bai iya rayuwa inda ba azin don haka ko da bai dara sai ya yi gwade wallahi akwai wanda in zina ta mai yawa ya tsoho bai da al'aura da zai zina sai ya dinga biyan kuɗi ana yi ko a mace ta buɗe dai al'aura ta ya ɗora lasa da halishi ko sa hannu dai shi dai eh, kaddai bai shiga wuta ba wallahu alam a yace innahu kana fahishatan <clears throat> ita zina bin hanyarta ake nufi bin hanyarta innahu kana fahishatan ita eh, wani zunubi ne babba alfasha ce wasa a sabila kuma tir da ainihi wannan hanya ta yin zina ma'ana ubangiji ya ce wannan hanya ta munana duk hanyar da za ka bi ta kai ka ga yin zina hanya ma karan kanta binta tir da hanyar da ka bi balle wani dalili ya sa haka kai ka dare wandonka ita ta kware suturanta ka yi zina da ita malam ba ka jin nauyi ka jaye taguwa ka jaye wando ka yi zina da yarinya ko ba zaura ko mata aure katon banza hmm? okay wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi